malam tambaya ta ita ce shin ba'adi da ƙabli in mutum sallar nafila yake yake yi ya samu rage ko ƙari a sallar ko dai wani abu da yake jawo a yi ba'adi ko ƙabli a sallar nafila a wato a sallar nafila ma za a yi baɗi ko ƙabli na malkiya sun tattance wasu al'amura watakila da mun ci gaba da karatu cikin wannan littafin za mu samu matsalar nassin da mai ahalar ya kawo shi ne ya ce a sawufin nafila ka sawo farida illa fi sitti masail rafkana a cikin sallar nafila daidai yake hukuncinsu ɗaya ne kamar yadda yake a cikin sallar farilla duk hukuncinsu ɗaya ne amma ya ce sai akan abubuwa guda shida abubuwa guda shida nafila ta saba da farilla abubuwa guda shidan kuma shine na ɗaya a wajen fatiha na biyu a wajen sura na uku a wajen asirtawa na hudu a wajen bayyanawa na biyar a wajen ƙari na shida shine manta wani abu na rukuni daga cikin sallah to sai ka saurara da kyau don ka fahimci wannan matsalar don matsala ce mai sarƙaƙƙiyar gaske ka saurara sosai mutumin da an gane wato ya bar fatiha a cikin nafila kuma bai tashi tunawa ba har sai da ya kawo raka'a ta biyu a ta farko bai mata fatiha ba to zai yi kabli amma a farilla ba haka abin yake ba a farilla raka'ar gaba ɗaya ya rasa sai ya ci kowannan raka'ar amma kaga anan ya samu sassauci wannan raka'a za ta yi amfani amma ya sai ya haɗa ta da da ƙabli idan mutum a sallar nafila sai ya manta karatun sura bai yi ba ya yi ruku'u daga gama fatihasa to shi kenan ya cika sallarsa la ya durru ba abin da zai cutar da shi ba adi ba qabli amma a sallar farilla in ka bar sura to akwai qabli ba girgiza kai ba ka rike abin sosai yawa don muna son in ta carke ne ka je ka yi amfani da shi yawa ba wai yanzu kana zaune muna karatu kuma duk ranar da matsalar ta sake tasowa sai ka rubuta mana tambaya ba a yanzu kam ya kamata ka ilmantu ne kawai mutumin da ya bar sura a sallar nafila la ya durru ba zai cutar da shi kome ba amma idan a sallar farilla ne to ya bar sunnoni har guda uku don haka za su jawo masa ƙabli karanta surar sunna ce tsayuwa don karanta ta sunna ne bayyana ta ko asirta ta sunna ce don haka kabar sunna uku yin a ne ana bin ka ƙabli amma a nafila ba abin da ya cutar maka da nafila ka je ka yi to wajen sirri shi ma hukuncinsu ɗaya wato a sallah ce ka yi magariba wanda nafilar ta a bayyane ake sai ka manta ka asirta to shi ma ba zai cutar da kai kawai ba na ka ta yi amma idan sallan magaribar ce misali sai ka sirranta karatunta an gane to za ka yi ƙabli saboda ka yi ragi a nan wajen matsala ta hudu shi da wajen aljiharu bayyana karatu nafilar ta sallar la'asar kake yi kafin la'asar ko kuma a'a nafilar azahar kafin azahar ko bayan azahar sai kuma ka manta sai ka bayyana karatunta to ba ko bai a kanka ba zai cutar da kai ba amma in sallar azahar din ne ka bayyana karatun to za ka yi ba'adi saboda ka yi ƙari to sai wajen ka ƙaro raka'a guda a sallar nafila sallar nafila misali biyu ake a yi sallama sai ka ƙaro da ka tashi ka ƙaro wato kafin ka ƙulla raka'a kafin ka yi wato ruku'i za mu ce ko sai ka tuna a ah, ai yanzu a raka'a raka'a uku kake a cikin nafila to sai ka yanke ka dawo ka zauna tunda baka yi ruku'i ba da ka dawo ka zauna to idan ka sallame za ka yi ba'adi saboda ka yi ƙari kuma ka dawo duk ina cikin ƙari amma da ka tashi kai raka'a biyu ba ka zauna ba sai ka ƙaro raka'a ta uku sai da ka ƙulla ruku'i kana cikin ruku'i ko ka ce sami Allahu liman hamidahu sai ka tuna kaga kenan yanzu ka kullo raka'a ta uku domin ruku'i shi yake kulla raka'a to anan ba a yadda ka zauna a ta ukun ba sabanin farillar yanzu tashi za ka yi sai sun zama hudu dole sai ka je hudu saboda ka kulla raka'a domin in ka sallame anan ai magariba kai ko ba a yi magariba ko to saboda haka idan ka tashi sai ka ciko kaga kuma babu zamantahiya dan mata yi kama da azahar ba kuma ana domin azahar ana mata zaman biyu ne ko la'asar ma ana mata zaman biyu isha ma ana mata yanzu an hana zaman anan sai ka wuce idan ka wuce sai ka ciko ta hudu idan ka zauna kai tahiya a madadin kai sallama sai kai kabli kaga wannan ya saba ma Abin da duk kake tunani don wani zai dauka a za a yi tunda an samu karin har biyu to ba ba ne kabli ake wannan shine hukuncin a shar'ance in ka ga dama ka bi mu in ka ga dama ka ce a'a bai yi maka ba wannan naka ne duka amma dai a shari'ar haka malamai suka tafi wannan fatawar mun taɓa yin ta a rediyo wani ya tambaye mu aka yi ta bugowa waya wani ya ji ya yi karatu bai gane bai ta saka mana tambayoyi na ce masa kai koma nasin da ka karanta abin da kake bayani nan duk ba shi bane ga abin da malamai suka ce kuma kai dan zamani ne ni ma dan zamani ne saboda haka malaman sun riga mu rubutu kai dai ka je ka karanta ka fahimta amma ba haka ake nufi ba yace ba adi zai na ba ba adi bane saboda ai mun gaya maka ta saba ne nafila ta saba da farilla a wurare shida ko ba gane magana ba yawa to sai wajen nisyanu ba'dul arkan ka manta wani abu na daga cikin rukunai rukunai kuma shi ake kira farilla ko an ce idan ka manta wani abu na rukuni shine na farilla ka manta a cikin wannan sallar nafila ka manta baka yi ba an gane idan abin ya yi tsawo an gane ba komai a kanka saboda ka bar wani farilla ne a cikin nafilar amma abin ya yi tsawo daga baya ka tuna ba komai don ma ka ci gaba an yafe ma idan ku ka kulla ruku'i an gane wato ka kulla ruku'i ne a cikin wannan nafilar sai ka bar wani abu na farilla to kuma ka riga ka kulla ruku'i ka yi sunkuya ka tashi ka yi sami Allahu liman hamidu nan ma malamai suka ce ba komai akan kanafilar ka ta yi to waɗannan su ne sabanin da ake samu don haka a kiyaye a cikin nafila akwai me akwai kabli akwai ba'adi illa iyaka a wurare shida ake samun saɓani kuma mun faɗi guraren shida. ka rubuta ba